watanni kusan biyar bayan hamɓarar da bazum muhammad al'ummar nijar na ci gaba da kokawa kan tasirin takunkuman ƙasashen yammacin afirka ga rayuwarsu ta yau da kullum takunkuman da aka sanya wa nijar sun kasance masu tsauri da aka sanya a wata ƙasa mamba a ƙungiyar ecowas ƙasashen da suka ɗauki matakin rufe iyakokinsu da soke duk wata alaƙar cinikayya da gwamnatin mulkin sojin nijar wannan matakin da ya haifar da hawa farashin kayan bukatun jama'a na yau da kullum kuma ya haifar da kuma bayan tattalin arziki a wasu sassan kasar al'umma a Nijar dai sun bayyana yadda mataki ya shafe su a yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya ko kowa wuya ta ishe shi yo ina dalilin haka dan Allah ku ji tausayin talaka shinkawa ya ka ba da 150 zaka samu kilo ɗaya ka dawa a gidanka ni dai da wayo na dai dan shekara 65 ban taba ganin tsadar rayuwa irin wannan ba farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali shinkafa za ka je ka tar da buhu jika sha bakwai da rabi masara ta ruhu kusan jika da hamsin halin da muke ciki sai da mu ce kawai wallahi mun gode ma Allah a sassauta mu a rayuwar wannan ko mi ka taba tsada mutumin da zai dawo shinkafa a da kilo kilo a gidan shi yanzu sai dai da kilo guda. Karancin kayayyakin ya kuma haddasa tashin farashin su a kasuwanni to sai dai kungiyar 'yan kasuwa su yi kira ga 'yan kasuwar da su tausaya wa talakawa halin da suke ciki. Aminu Waje shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Agadez. Mu da Allah ya sa muna kasa muna saidawa to ya kamata a ce mun tausaya ma 'yan uwanmu kuma na jan hankali ga 'yan kasuwa 'yan uwa musulmi dukkan su gabaki daya a taimaka ma juna a rage ma kuɗi duk wanda ya san zai cin dala ɗari ga abu to ya ci dala ashirin ya sa albarka akwai 'yan kasuwa masu ƙara ma kaya kuɗi ina kiran su yi tsoron Allah. Ƙungiyoyin da ke yaƙi da tsada rayuwa a Nijar irin su ADD sai wadata sun buƙaci ga jagororin mulkin sojin ƙasar da su tattauna da 'yan kasuwa domin samarwa da al'umma mafita. Muhammad Abubakar wakilin ADD sai wadata a Gadas. Gwamnati shi ya kamata shiga cikin al'amarin don a samu a buɗe hanyoyi waɗanda yake su ne nagari waɗanda yake al'umma ta ganin ta jira tun ba a zamanto abin ya dawwama ana ganin talaka same da ke su kenan mun shan na kai gwamnati ta kagurin mata a zauna wasu tabulai a tattauna a gani shin mine ne kan abun an akwai mafita a sinin da kuma balla ba a can akwai a kuma idan gwamnati ta shiga a kuma fita. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa kan girman takunkuman da suka sanya tsadar kayan masarufi waɗanda suke neman ƙara nisanta abinci ga 'yan Nijar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.